وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم أولا شيني زما نقوما أجير زمن دمكي دنكرا تلتافا المقدمة القيروانية واللفر الإمام العلامة أبو محمد Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qayrawani wanda ya mutu shekara ta 386 Allah ya ji kansa da rahma. In ba mance ba a zaman da ya wakana mun karanta matanin maganan malam da yace Allah jalla wa ala ya rufe manzanci da gargadi da annabta da manzo sallallahu alaihi wa sallam inda Allah jalla wa ala ya sanya shi ƙarshen manzanni mai albishir mai gargadi mai kira zuwa ga Allah jalla wa'ala da izininsa kuma fitila mai haske kuma Allah ya sauka mai da littafi wanda yake cike da hikima kuma Allah jalla wa'ala ya yalwata kirazan mutane ta hanyarsa izuwa ta farki madaidaici kuma Allah jalla wa'ala ya shiryar ga gwadabe miƙaƙƙe da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma littafin da Allah ya saukar ‘yan uwana wannan magana ta al'imam ta ƙunshi jimillan mas'aloli. Mas'alar farko, tabbatar da annabtar manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Annabtar manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam, tabbataccen abu ne da nafsun Alƙur'ani, Nasoshi wanda sun fi ƙarfin kalisafe su. Kaɗan daga ciki, faɗin Allah jalla wa'ala a Suratul jumu'a lakad manna Allahu alal mu'minina iz ba'ata fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين yace wallahi tabbas Allah ya yi baiwa ga muminai yayin da ya turo da manzo manzan da daga cikinsu yake aka tura musu shi yana karanta musu ayoyin Allah jalla wa'ala yana tsarkake su yana koya musu Alƙur'ani mai girma da kuma fashin baƙin Alƙur'ani shine sunna shine wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma Allah jalla wa ala yace haƙiƙa gabanin turo shi sun kasance a cikin bata mabayi ƴan uwa masu albarka wannan aya sai take nuna cewa zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ordinary zuwa bane kamar irin zuwan ragowar manzanni da suka gabace shi na'am sun yi tarayya cikin isar da sako to amma sai dai shi wato akwai wata baiwa ɗoriya akan irin baiwar da Allah jalla wa'ala ya yi musu a baya domin shi ya sa ma ga, saƙon nasa bai taƙaita ba ga wasu taƙaitattun mutane a'a zuwa ga mutane ne baki ɗaya kamar da faɗin Allah jalla wa'ala da yake cewa wa ma illa kaffatan linnasi nasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun ba mu turo ka ba face ka zamto wato ga dokacin mutane mai gargaɗi sannan kuma mai bishara sai dai da yawa mutane ba su sani ba don haka manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam ba na laraba ba ne kacal ba na farare ba ne kacal ba na middle east ba ne kadai ba na saudiya ba ne kadai wayannan duk daga baya aka same su a manzancin alaihi sallam na al'ummar duniya ne baki ɗaya. ba tare da la'akari da yarukansu ba ko matsayinsu ko ɗaukakarsu wayewarsu mulkinsu a gabashin duniya suke ko a yammaci addinin musulunci addinin kowa ne wataƙila in ka fahimci wannan zaka gane ma sirrin yaduwarsa sabanin wasu addinan da kai in ba dan yaran bane baka isa ka zo kai da'awa ba kai claiming din cewa kai dan yaran kamar yanzu mutum ya zo ya ce shi yahudanci ma zai koma to asali su masu yahudancin ba za ma su karbe ka ba amma sun karbe kan sai sun nuna maka sai bisa wasu ka'idoji sannan kuma ba za ka kubuta ba daga wariyar launin fata kamar yadda muke gana abin da suke wakana a cikin Isra'ila da sauransu kamar yadda Allah jalla wa za zamu ga inda yake magana ma akan risalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta mamaye har aljanu domin sura ce sukutun da guda ma a cikin Alƙur'ani suratul jinni sura aljanu wadda take bayanin irin yadda manzo sallallahu alaihi Wasallam ya karanta wahayi suka ji kuma suka karba suka yi imani قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا cika faɗa ya ma'aikin Allah, an mun wahayi wani ɓangare na aljanu sun saurari alƙur'ani sai suka ce haƙiƙa mun ji wani abin karanta mai ban mamaki wanda yake shiryawa zuwa ga shirya don haka mun yi imani da shi ba za mu ƙara shirka da Ubangijinmu ba har abada, ko ba za mu ƙara shirka da Ubangijinmu mu haɗa shi da koma wane ne. To kaga batun ma ya wuce maganar mutane zalla, a'a ya shafi ma har aljanu wanda su ma halitta ne cikin halittun Allah. Kazalika daga cikin gaɓoɓin da ya waje ba mu sani a manzancin manzo sallallahu Alaihi wasallam, <clears throat> manzancin sa ya shafe dukkanin manzancin da ya rigaye shi. na daga yahudanci da kiristanci ko nasaranci ko addinin annabi isa ko masihiyya bisa ga yadda ya inganta a ambace ta da kuma addinan da suka zo ma baki ɗaya kafin wannan domin Alƙur'ani mai girma yana cewa ah, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir a ja'akum Bashiru wa nadhir haka Allah jalla wa ala yace kaga nan ana magana da ahlul kitab al-yahud nasara duka sun shiga to shi yasa ma muka ji manza? Allah sallallahu alaihi wasallam ce na rantse da wanda raina ke hannunsa babu wani ba yahude ko ba nasare da zai ji labari na labarin addini na sannan ya kin imani da ni face in ya mutu sai ya zama dan wuta hadisin imam muslim malamai sun kasa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kashi biyu suka ce akwai ummatu da'watin akwai ummatu ijabatin al'umma ta da'awa dukkanin ɗokacin al'ummar da suka zo tun daga turo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har Allah ya tashi alƙiyama wannan ummatu da'awa ne. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saƙonsa gare su yake, sun riske shi ko ba su riske shi ba, wanda suka riske shi ya yi musu bayani ta dukkanin salon da ya dace, waɗanda ba su riske shi ba ga alƙur'ani nan ya bari kuma ya bar fashin bakin alƙur'ani ce sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ummatul ijaba sune waɗanda kuma al'ummarsa waɗanda Allah ya musu taufiki suka karɓi shiryarsa, suka yadda da abin da zo da shi na daga aƙidu, suka yi imani da shi a lokacinsa ko kuma a bayan bashi har izuwa ranar tashin alƙiyama. don haka da manzo sallallahu alaihi wasallam aka rufe annabta wa khataman nabiyyin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin shi yasa duk wanda yayi da'awar wato annabta a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam to kazzab ne makaryaci ne kuma an samu har yanzu din ba ko da yaushe ana samun masu fitowa su ce su annabawa ne su kaza ne kamar yadda aka gani a yanki na indiya masu abin nan kadiyaniya eh, eh, ahmadiyya da sauransu masu da'awar annabta da sauransu to tun a zamanin sama musailim al ya yayin wannan da'awar da sajah at-tamimiyya da sauransu to ba za su gushe ba suna wannan wannan ya nuna mana wani abu ma yana tabbatar mana da gaskiyar annabta annabta sallallahu alaihi wasallam domin ya bada labari cewa akwai ba za su gushe ba a cikin al'ummarsa suna da awar annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala nabiyya ba'di a daidai wannan gabar da ake magana ta alqur'ani 'yan uwa masu albarka imani da alqur'ani din nan ba zai cika ga musulmi ba har sai ya hada da fashin bakin alqur'ani ita ce sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kisa da da ƴan kalakato da ƴan tsine suke yadawa ta kadaita kadai ga alqur'ani da yin aiki da shi to wannan da'awa ce batacciya da'awa ce wadda ba a gina ta akan dalilai ba da'awa ce ta ƙarya da'awa ce wadda ta ci karo da rayuwar manzon Allah sallallahu da ta magabata duk wanda ya kafirce wa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to kai tsaye alqur'ani ya kafircewa wa illa akwai abubuwa da dama da mutum yake a alqur'ani shi bai isa ba dan sunnar manzo Allah sallallahu ba bai isa ya fahimce su alqur'ani yayi umarni da tsaye da sallah yayi umarni da bada zakka ta wace hanya za ka iya sanin yadda ake ba da zakka ta wace hanya za ka iya sanin nisabin zakka ta wace hanya za ka iya sanin al'amwalu zakawiya dukiyoyin da ake iya fita musu da zakka ɗin ta wace hanya za ka iya sanin lokacin da ya dace a fi da zakka ita sallar ya ake ka gane cewa kabbara akwai kabbara akwai akwai karatun fatiha akwai karatun sura akwai ruku'u akwai dagowa daga ruku'u akwai sujjada af'alu salah umuman ayyuka na sallah diya zakai ka gane ta hanyar koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace ku yi sallah kamar da kuka ga ina yin sallah kamar yadda zakkar da aka yi magana ita ma haka tafasiri dinta ya zakai ka iya gani wannan duk ba yadda zakai ka gani sai ta hanyar haka na dauki matsala aikin hajji Allah Salam Allah jalla wa ala yace walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila ya za ka gane nau'o'in aikin haji ifradi tamattu'i qirani da umra da akai magani magana ya za ka gane yadda umra take da mas'alan miqat ya za ka gane miqati ya za ka gane mufsidatul haji ya za ka gane mahduratul ihram duka wannan ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka gane domin shine mai fashin baki da nassin alkur'ani Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ko mun turo maka da ambato shine alqur'ani mai girma <clears throat> shine az hakim kamar yadda ya ambace shi a wani wurin yace dan kai wa mutane fashin bakin abin da aka saukan maka ko ta yi tintintin dan haka kenan aya ta farko da me kafircewa sunna man sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi ta wannan aya ce da kuma ragowar shi yasa Allah jalla wa ala yayi yabo na musamman ga manza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici siratin lahi alladhi lahu ma fis samawati wa fil ardi ala ila Allah umur kamar yadda kuma a manzo sallam Allah yake faɗa yake cewa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u lalle ka gaya musu ya ma'aikin Allah wannan shine gwadabe na ita ce turbata ita ce hanya ta ɗoɗar don haka ku bi wannan hanyar wala tattabi'u subula kada ku bibi ‘yan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai su je su kai ku su baro su hana ku wato isa ga tafarkin Allah don haka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farilla ne lazimi ne alqur'anin kansa ba za ka fahimce shi ba addinin kansa ba za ka fahimce shi ba dole sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ‘yan uwa masu albarka daga wannan gabar kuma malam sai ya tafi kan kuma wata gaba muhimmiya ta ita ma tana cikin arkanul iman shine wa anna sa'ata atiyatul la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man yamut kama bada'ahum ya'udun malam yace kuma alqiyama lalle za ta zo babu shakku ba ta baba ba kokonto lalle za ta zo kuma lalle Allah zai tashi duk wanda ya mutu cikin bayi tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshen ta, kuma ba tare da <clears throat> abin ya wahaltar da Allah ba kamar yadda ya fare su ba tare da wahala ba ba tare da ya kwaikwaya a wurin wani ba to haka kama bada akum ta'udun haka zai maimaita malamai suka ce nassoshin shari'a suna tabbatar da cewa tsayawar tashin alkiyama sanin takamaiman lokacin wannan sabga ce da ko qadiyya ce da ko mas'ala ce da ista'sara Allah bi ilmiha Allah ne kaɗai yake banta da sanin sanda za a tashi alkiyama domin kamar yadda ya tabbata a cin sahih bukhari annabi ya ce mabuɗan gaibu guda biyar ne ba wanda ya sani sai shi a ciki sai ya ce wala ya'lamu mata ko as-sa'atu illa ba wanda ya san sanda za a tashi alkiyama sai Allah shi yasa kaga manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisai da dama daga cikin hadisi na biyu wanda ya zo a cikin cikin arba'una hadis riwayar ah, al al-bukhari rahmatullahi alayhi hadisu jibril kenan da aka tambaye shi tashin alkiyamar sai ya ba da amsa da alhamominta domin alamomin Allah ya sanar da shi amma haƙiƙanin lokacin nata Allah bai sanar da kowa ba shi yasa yace fa akhbirni an amaratiha ba ni labari dangane da alamominta da ya mai tambaya akan tashi alkiyama sai ya ce mal mas'ulu an bi a'lama min wanda yake tambayar bai fi wanda aka wanda yake tambaya wanda ake tambayar bai fi wanda ya tambayar sani ba ma'ana da ni da kai duk mun yi tarayya wurin rashin sani dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da labarin alamomin tashin alkiyama kamar yadda Allah jalla wa ala cikin alqur'ani ya bada labarin wasu alamomin tashin alkiyama kamar irin su وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون درجور على مومي da haka kenan sai ya zama cewa sunna ita ce ta zo da wannan fashin bakin don haka ta nan za a riƙi bayanin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisin muslim yake cewa mafi alkhairin yini shine yinin ranar juma'a yace domin a yinin ranar juma'a ne aka halici annabi adam kuma a cikinta ne aka shigar da shi aljanna da kuma a yinin juma'a ne aka fito da shi daga aljanna alkiyama ba za ta tsaya ba sai ranar juma'a sai a yinin juma'a to tare da cewa malamai sun yi bayanin cewa idan aka ce sa'a din wannan ɗaya ne daga cikin sunayen alkiyama ana cewa kiyama ana cewa sa'a ana cewa a <clears throat> yawmut tagabun yawmul hashri <clears throat> yawmul jami'i. ga sanar da yawa sun zo a cikin alkur'ani yawmul fasl inna yawmal fasli kana miqata to amma ita sa'a din da ake magana lokaci ko awa ko minti ko abu makamancin haka to wannan ana iya kiran gabar da za a yi busa a ƙaho ita ma ana kiranta sa'a kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin eh, sahih muslim yake cewa la taqumu as-sa'atu illa ala shiraril khalqi alkiyama ba za ta tsaya ba sai a kan ashararan mutane ana masu salam yana nufin lokacin da Allah zai umarni mai busa ya yi busa a ƙaho to a lokacin ba wanda yake kiran Allah ba wanda yake ɗayanta Allah ba wanda yake bautatawa Allah duk ashararai ne sun mance da Allah sun biye wa son zuciyarsu da kuma jin daɗin rayuwar duniya kaga nan kenan sai ya kira lokacin busa da sa'a kamar yadda kuma ana itlaqin sa'a in aka ce sa'a to ana nufin lokacin da kuma za a tashi wanda wanda wato suke cikin kabari kamar yadda Allah jalla wa ala yace annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu saa adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab kaga na an bada labarin azaba guda biyu wadda za ta wakana bayan mutuwa amma ta farko din ita ce azabul barzakh yace wuta ce ake bujiro da su babu safiya babu maraice yayin da kuma alkiyama za ta tsaya to za a yi umarni ga mala'iku a ce ku shigar da mutanen fir'auna wuta kaganan alkiyama kenan ake nufi kuma Allah jalla wa ala yace wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib wai waɗanda suka yi kafirci suka ce alkiyama ba za ta zo mana ba Allah jalla wa ya ce wa manzo sallam ya rasulullah ka gaya musu na rantse da ubangiji na wallahi alkiyama sai ta zo ta riske ku Allah shine masanin abin da yake boye dan haka alkiyaman nan a boye take kasancewar ku ba kusanta ba baya nufin babu ita akwai abuwa da dama a rayuwa wanda mutum bai gansu ba bai san su ba ya wannan dalili ne na cewa babu su ba haka bane bal ɗan adam mai hankali yayi amanna da abin da bai taba ganin sa da idan sa ba saboda me akwai alamu da suke nuna akwai shi kamar irin su cutar corona kamar irin su abubuwa da dama da zaka iya buga misali da su baka gansu ba da idanka amma kai ka san zuciyarka tana cewa ma akwai da ku a cikin sabgar akwai makirci akwai siyasantar da abu akwai akwai yaudara a ciki da sauransu to shi yasa malam ya karfafa wannan yace wa anna sa'ata atiya lalle alqiyama za ta zo malam nan kamar iktibasi ya ya dosano ne daga abinda alƙur'ani mai girma ya faɗa domin a cikin alƙur'ani ya zo cewa Allah jalla wa yana cewa wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur kuma lalle alqiyama babu makawa babu kokonto za ta zo kuma Allah jalla wa zai tayar da waɗanda suke cikin kabari don haka ‘yan uwa masu albarka kamar yadda Allah jalla wa'ala ya faɗa to wannan abu tabbas abinda zai wakana kenan abinda zai kasance kenan shi yasa ma a wani wurin Allah jalla wa ala yace zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir yace wa an zalika bi anna Allah huwal haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir sai yace wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha sai yace wa anna Allah yab'athu man fil qubur to ‘yan uwa masu albarka za mu ga cewa <clears throat> Allah jalla wa'ala ya nassanta ƙarara a cikin wannan ayar cewa wanda suka shiga ƙabari za a tashe su. Nan an ambaci ƙabari saboda galibin mutane a ƙabari ake rufe su, amma wannan baya kore cewa wanda shi ba a ƙabari aka rufe shi ba, ruwa ya faɗa ko wuta ce ta ƙone shi ko aka gididdiba shi ko wani abu yadda dai ba a binne shi a ƙasa ba, to wannan baya nufin cewa me shi baya daga cikin waɗanda za a tashe shi kenan a dunkule sai ka ce shi wannan tashin ya ya tattare wato matsala ce da ta tattare dukkanin wani makhluqi in dai mutum ya mutu to tabbas za a tashe shi kamar yadda Allah jalla wa ala yake wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut bala wa'dan alayhi haqqan yace wallahi tabbas haka ne alƙawari ne a wurin Allah cewa zai tashi duk wanda ya mutu walakin na asarar nasi la ya'lamun sai dai yawa yawan mutane ba su san haka ba yan uwa masu albarka za mu ga cewa alƙur'ani mai girma <clears throat> yana bin wasu salo mabambanta domin ya gamsar da ɗan adam da kuma dukkanin wato ko ka ce sakalai mutum da aljan akan cewa tashin alƙiyama fa abu ne wanda ya fi komai sauƙin yiwuwa watakila fitattun salo da alƙur'ani yake bi salo ne guda uku salon farko tunatar da shi tarihinsa tuna baya tuna mai halittarsa ta baya Allah jalla wa'ala yana yin tambayi akan farkon halitta kamar yadda muka ga misali a suratu yasin ce awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba na mathalan wa nasiya khalqahu قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم yace shin ɗan adam bai ga cewa mun halicce shi daga dugon mani ba amma kuma daga baya bayan karansa ya kai tsaiko sai gashi ya zama mai husuma mabayyani har ma yake buga mana misali ya mance da asalin halittarsa wai yake cewa wane ne ma ya isa ya raya wato kashi bayan ya radaddage ya zama turbaya manzo Allah jalla wa ala yace ya rasulullah ka gaya musu cewa wanda zai iya rayawa shine wanda da ya kage shi ya fare shi a farko a karan farko ba tare da ya kwaikwaya a wurin wani ba ya gani kuma shine mai cikakken ilimi ga duk abinda ga kowace halitta mana babu abin da zai shige mai duhu ya zai ya dawo da abin wannan ba matsala bane tunda ai ya san yadda ya fara halittar ta bal farar halittar ma ya fi dawo da halittar wahala shi yasa a wurin yace wa huwa allazi yabda'ul khalqa Allah shine wanda yake farar halitta thumma yu'iduhu sannan ya nanata ta wa huwa ahwanu alai kuma wato farar halittar ma ai ta fi sauki akan dawo da halittar ko kuma ce, eh ma'ana inda waccan ba mai wahala bane to wannan min babi aula ta zama ta fi sauki walahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ardi wa huwa al hakim kamar yadda a wani wurin yace ya ayyuhan nasu in kun fi raibin min al-ba's yace ya ko taron mutane in kun kasance kuna cikin kokwanto na cewa za a tashi alkiyama ko ba za a tashi alkiyama ba to ku tuna fa inna khalaqnakum min turab asalin halittar ku daga turbaya ne shine baban mu annabi adam thumma min nutfa ko kuma sai Allah ya tsara cewa za a lice ku daga dugon mani summa min alaqa sannan gudan jini summa min mudgha sannan tsoka mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa har zuwa matakan dai da duk ta jujjuya har kuka zama dan adam kaga wannan a dunkule idan ka duba zaka ga wannan wani maslaki ne wani wata kuma shiga ce da Allah jalla wa'ala yake yin la'akari da cewa ɗan adam idan kana musun cewa za a tashi alkiyama ka mance ya aka yi aka halice ka a matakin farko da a maimaita ka da kuma kirkiran nan taka a halin farko wanne ne a tunaninka zai fi wahala babu shakka kirkira ita ce ta fi wahala to ballantana kuma dawowa a ce ita ce za ta yi wahala sannan sai salo na biyu wanda alkur'ani ya yawaita bin sa domin ya tabbatar da alƙiyama za ta iya tashi shine buga misali da yadda ƙasa take mutuwa ta bushe ta zamto kai ka ce matacciya ce amma kuma daga baya kuma sai Allah ya saukan mata da ruwa sai ka ga tsirrai sun fito tun ba su kai ko ina ba a hankali suna tashi suna tashi har su zo inda za su wato shanye mutum har kuma lokacin su ya zo ya wuce ma su bushe ƙarshe sai ka ga cewa an samu babban nasara wannan gurin kai ka ce ba shine wanda ka sani Allah jalla wa ala yace wa taral arda hamidatan فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يتي ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير kaga mataki biyu sai ya fara buga misali da yadda ake ganin ƙasa ta mutu ta bushe ta lalace amma da zarar Allah jalla wa ala ya saukan mata da ruwa sai kamar ta yi girgiza ta dawo hayyacinta gashi nan ta bubbugo da ta bubbullo da tsirrai sai kaga masha Allah abubuwa da dama sun fita wanda mutane suke cin amfani kuma dabbobi ma su ci amfani Allah jalla wa ya ce wannan haka yake domin Allah jalla ala shine gaskiya kuma shine zai raya matattu kaga sai ya alakanta wannan buga misalin da raya matattu kuma a wani wurin yace wa anna sa'ata atiya yace lalle alqiyama za ta zo babu kokonto a cikin zuwanta kuma tabbas Allah sai ya fitar da wanda suke cikin kaburbura a wani wurin ya ce wa min ayati annaka taral arda khashi'atan yana daga cikin alamomin da suke tabbatar da gaskiyar Allah gaskiyar samuwar Allah zaka ga a wato ƙasa a tsorace ma'ana ta bushe yace fa idza anzalna 'alayha al-ma'a tazzat amma da zaran mun saukan mata da ruwa sai ta girgije wa rabat kaga ta tsira innal ladhi ahyaha haqiqa wanda ya raya ta la muhyil mauta yana da cikakken ikon da zai raya mata innahu ala kulli shay'in qadir hakika shi mai cikakken iko ne akan komai kuma zamu ga a wani wurin ma ya faɗa ƙararar cewa yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha yace wa kadhalika tukhrajun Allah shine wanda yake fitar da rayayye daga matacce ya fitar da matacce daga rayayye ya raya ƙasa bayan mutuwarta to yadda aka buga wannan misalin wannan ta faru to kuma fa a haka za a fidda ku ‘yan uwa masu albarka ba so muke duka mu karaɗe ayoyin ba, amma muna so ne mu kafa hujja da cewa salo na biyu shine tuna wa ɗan adam yadda Allah ta'ala ya raya ƙasa bayan da ta shiga wani mawuyacin yanayi na mutuwa da ƙeƙashewa da bushewa, amma ya bi wasu asbab ya sauko da ruwan sama, ƙasar ta jiƙo, ya saukar da ikonsa, ya yi amfani da kumfa ya kun, ƙasar sai ta tsira abin da ya ga dama shine yake tsira ba duk abin da ka saka a ƙasa ne zai tsiro amma Allah da hikimar sai ya tsirar da shi ya girma wanda mutane za su yi amfani da shi suka yi amfani da shi waɗanda kuma dabbobi ma za su yi amfani da shi da ƙwari su ma suka yi to kwatankwacin yadda aka yi wannan to haka kuma za a raya ku mataki na uku ko salo na uku shine buga misali da halittar sama da ƙasa ta fuskar cewa sammai da ƙasai faɗinsu ya isa babu wanda zai ce maka ya karaɗe duniya ya je inda ya ga iya bangon duniya ya ga ƙarshen yadda duniyar take inda zai gabas ɗin duniya ko ya yammacin duniya ko ya arewacin duniya ko ya kudancin duniya duka sai dai ya je iya inda ɗan adam dai yake iya tsayawa watakila ruwa ne ya mamaye ragowar ne a ƙarshen ruwan ba zai iya ɗorawa ba to kaga wannan abu wanda yake da girma haka na duk irin jifan da za ka yi sama bata taba jifan bai taba zuwa ba ya da kirfin ya dawo wannan sama'ad duniya kenan kaga fadi ne da su to Allah yace la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nasi wallahi halittar samai da ƙasa fi girman wato me halittar dan adam sai dai da yawa mutane ba su sani ba shi yasa zaka ga a wani wurin Allah yace أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير shin ba su ga cewa yadda Allah ya halicci sammai da ƙasa ba kuma babu abin da ya gaji yadda Allah dangane da halittar nan tasu shin ba sa jin cewa wanda ya iya halitta babba ba mai cikakken iko bane kuma ya raya matattu raya matattu ai bai kai wahalar kuma manya-manyan gingima gingima wannan halitta Allah ya ce haka ne Lallai mai cikakken iko ne domin shi mai cikakken iko ne akan komai ‘yan uwana masu albarka ba wanda zai inkarin tashin alkiyama sai mahaukaci sai mahaukaci har wanda yake ganin bai yadda da Allah ba to ya san cewa dole lallai rayuwar nan a ce an zo an yi ta wannan ya cuci wannan wannan ya gama rayuwarsa cikin shan wahala wacce ya gama rayuwarsa cikin zalunci ko da neca ce ɗabi'a ce take wannan ai ɗabi'ar ba ta yi adalci ba a ce kowa in ya zo ya mutu ya ci banza ya tafi wanda ya rashin arziki ya ci banza wanda ya wahala an ci banza a kansa ya zama ba kenan rayuwa ta zama ba ta da manufa ba ta da amfani don haka yanayin yadda kawai kara kainar rayuwar take wakana ya isa ya bai zuwa cewa akwai wata manufa da ta sa wanda ya samar da wannan filin na subhana zai tashi mutane kuma ya musu hisabi kuma ya labarta musu abin da so kasance suna aikatawa ‘yan uwa masu albarka a lokacin ya yi halinsa nan za mu dasa aya sai kuma a wata haɗuwar insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh